قال أخبرنا عبد الله بن صالح babin da ya zo na an hana a baka kyauta ka ki karba ba wai ka sa rai ba wai ka da kanka raddi hadiyya kenan قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال قال عبد الله سمعت عمر بن الخطاب يقول عبد الله بن عمر يتي ناجي عمر ابن الخطاب ينا فدر cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أكثر إليه مني yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bani kyauta sai ce a'a manzo Allah a nemi wanda yafi ni bukata a bashi ni ban da bukata kenan ko bai ce ba shi da bukata ba a nemi wanda ya fi shi bukata a ba shi Bai yake nunawa yana da bukata amma akwai wanda ya fi shi bukata an fahimta faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudh wa ma ataka min hadha mali wa anta gairu musrifin wala sa'ilin fa wa ma la fala tutbi'uhu nafsaka yace karba karba ya Umar abinda Allah ya baka cikin wannan dukiya matukan ba sa rai kai ba ba kaskantar da kai kai ba ka karba amma in ba haka ba to karbu da shi kada ka kada ka sa rai sai ka zauna lafiya kenan ko قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني السائب ابن يزيد أن هويت ابن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره عن عمر بنحوه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن بكير عن بصر بن سعيد عن ابن السعدي قال استعملني عمر فذكر نهوى نهوى منه باب النهي عن المسألة باب يزنا الدين شرعة تاحنا أي ركوع أي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن العوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب وعروة, وعروة بن الزبير anna hakim ibn hazamin anna hakim ibn hazamin qala yace hakimu dan hazamin yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani na roki manzo Allah na yace manzo Allah ya bani kuma sa'altuhu fa'atani sai kuma na sake tambayar shi sai ya bani kuma sa'altuhu sannan kuma na sake tambaya ta nawa kenan uku ko fa'atani ثم سألته فقال uku da na sake tambayar rokarsa na hudu sai ce ya hakim ya kai hakim inna hazal mala hadirun hulun wannan dukiya da kake gani koriya ce ko mai zaki akwai daɗi kudi akwai daɗi faman akhadahu bi sakhawati nafsi duk wanda ya karba da mutunci burika lahu fi sai Allah ya sa mishi albarka a ciki ومن أخذه بإشراف نفس بإشراف نفس أو إسراف نفس إشراف نفس دول ليسا قتي يسا ري يسا ري sannan zai karba lam yubaraka lahu fihi ba za a sa masa albarka ba a ciki wa kana a kulu wa la yashba sai zama kaman wanda ke cin abinci baya koshi ai an ji abin da manzo Allah fara kenan ko wanda ya karba bisa khawati nafsin da mutunci Allah zai sa shi albarka a ciki amma wanda ya karba da sa rai da rashin mutunci da timasa da menene da menene da zagi da bata ma wani bata wa don a samu Allah ba zai sa shi albarka ba a ciki komin yawansa duk abin da aka baka Allah ba zai sa albarka ba a ciki yana faruwa haka eh ba duk wanda ya nemi dukiya da hakki yanda ya kamata halal Allah zai sami shi albarka a ce ana cewa ba kuɗi kuɗi yi kaɗan a kara albashi a kara menene ba wanda ya taba tunanin bara mu ba da haƙƙin da ke kanmu yadda ya kamata karantarwa nake yi bara na ba da haƙƙi na yadda ya kamata aikin ofis nake yi aikin mai nake yi aikin siyasa bara na ba da haƙƙin da ya waje ba a kaina wallahi duk abin da Allah ya baka shi za ga Allah ya samu albarka amma in ba haka ba duk abin da aka samu a ciki ko da kai ne shugaban kasa ko da kai ne sanata ko da kai ne dan majalisa ko da kai ne gwamna ko da kai ne minista ko da kai ne malamin firamare ko malamin jami'a ko malamin masallaci wallahi Allah ba zai sa albarka ba a ciki yasa sai ga mutum ya shekara hudu takwas yana yi yana yi yana samu yana sauka kuma shi ga ina dukiya take ina kuɗi yake to ka gani ko amma in aka yi halal ko ma ko ka malamin makaranta ne ka gwada ka gani kullum aikinka kana yi ne yadda yake wajibi ya waje ba a kanka wallahi komin kankancin kudin da kake samu za ga Allah ya samu albarka ce ya zama da kayi malami ne kai malamin makaranta ko malamin jami'a a shekara ba za ka taba yin lafi ko za ka taba yin fashin shiga aji ba za ka ga albashinka Allah ya samu albarka a ciki duk abubuwan da za ka yi sai kai ta yi a ciki wallahi ka faɗa ma kowa amma ka je kana ji da kanka ai kaza ai kaza ai ka ji ka ɓata ma yara lokaci ka ɓata ma makaranta dukiyar wallahi tallahi Allah ba zai sa ma albarka ba za ka zalunci wani kai Allah ya sa ma albarka ba don zalunci zalunci eh. Thank <clears throat> you. kowane aiki kake ka gwada ta gani in Allah babu mata tusta habbulin rajili a sadakatu yaushe ne ake son mutum ya cancanci ya a ba sadaka ƙwala akwararra abdullahi bin salihin ƙwala hattafanin laitu ƙwala hattafanin hishamun an hurwa ana bi hurai raka سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa khairu sadaqati ma tusaddika bihi an zahari hilal yayyin sadaka wanda ka bayar kana da hali sai ka cire ka bayar wal yabda ahdukum biman ya'ulu dayan ku ya fara da wanda yake daukar nauyinsa wa kake daukar nauyinsa matanka ƴaƴanka iyayenka ba su kenan ba su ne kake daukar nauyinsu? su to sai ka fara da su ka ba su ka wadata su ka wadata su kada ka kyale su a cikin talauci ko cikin wahala ka wani wuri kana yi don ka nemi suna ba za ka samu sunan ba kuma ka kabar dukiya kuma Allah zai tsayar da kai ya tambaye ka to ka hasara ke hmm. babu fi fadlil yadil uliya babin da bayanin al yadul uliya hannun da ke bayarwa قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم ينافذ سوى اليد العليا khairun min al-yad as-sufla manzon Allah ya fada al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla hannun da ke bayarwa shi yafi alkhairi da hannun da ke karba qala wal yadul ulya yadul mu'ti abin da ake cewa yadul ulya hannun da ke bayarwa hannun mai bayarwa wal yadus sufla yadus sa'ili yadus sufla kuma shine hannun mai roko mai bara mai karba yasa har abada haka mutum zai kare ba zai taba wadatuwa ba ko da ya tara kuɗi a cikin talauci wanda ke bayarwa kuma sai ga Allah yana kara mishi albarka a cikin rayuwarsa a cikin kasuwancinsa قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدع بمن تعول ذاك الخير ka fara da waɗanda kake ɗaukar nauyinsu matarka ita ce tafi kusa da kai ƴaƴanka ga mahaifiyarka ga kanninka ga wani da menene in za ka yi kyauta in za ka ba da zakka ka ba waɗanda ya yake ya halatta ka ba su kanninka ne mata su da suke gidan aure mazan su ba su da kuɗi ko ɗan uwanka ne kawunka ne babbanka ne ba kasuwanci ba tafiya kana da kuɗi za ka ba da zakka ka ba shi wadata ya fi lada da ka ba wancan nesa babu أي الصدقة أفضل وتصدقة في وزاء أبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت زينب ما تنقب عبد الله مسؤول إتفتشي inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce ya ma'sharan nisa'i tasaddaqna walau min huliyikunna ya ku taru mata ran sallan idi ne manzo Allah ya yi dai mata na nesa ba sa ji sai ya dauki bilali suka je har inda mata suke manzo Allah yana musu wa'azi yana musu nasiha yana jan hankalin su yace ku ba da sadaka ko da a cikin kayan adon ku ne sarkan wuya da da da menene warwaro wa kana abdullahi khatifa zatil yadi ita kuma mijinta abdullahi dan mas'ud talaka ne ba shi da komai a hannun shi fajitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as'aluhu an ce ta bada sadaka kuma gashi za ta bada sadaka mijinta talaka ne amma ba ta yi sauri ta bashi barana je na samu mm, fatawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tashi tiryan tiryan ta je gida wajen manzon Allah fawafaqtu zainaba imra'atan min al-ansari sai ta dace ta hadu da wata kuma ita ma sunanta zainab wata mace ce cikin matan lansara matan madina ita ma ta je da irin wannan matsala za ta tambayi manzon Allah wa zan ba sadaka mijina ko wani tas'alu amma as'alu anhu fa qultu li bilal sai na fara ma bilal salli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aina adau sadaqati ka tambayi min manzon Allah ina zan aje sadaka rawa zan ba sadaka na? ala abdullahi aw fi qarabati abdullahi zan ba ko dan uwana fasala annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai bilal ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zainab ce ta zo kaza kaza kaza kaza sai manzon Allah ce ayyu zayani wace zainab ce cikin zainabawan wannan lokacin har yanzu ya muku samu wani zainabawa ce a hakura da shi faqala sai ya ce imra'atu abdullahi yace ai zainab ce yar matar abdullahi dan mas'ud fa qala fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laha ajrani ta in ta bashi tana da lada biyu ajrul qarabati wa ajrus sadaqa ladan kusa dangantaka da kuma ladan sadaka ta samu lada biyu ke قال أخبرنا الحكم ibnu المبارك إيه؟ بجبا يا دنجج ya danganci ne wallahi ko ji mamaki zace ya danganta ne ba kai tsaye ne haka ba ku ya danganci ne sai kamar Abdullahi da Mas'ud wannan mas'alan za ta tafi amma mas'ala ce mai wahala matsala ce mai wahala wata mata wani mutum ya zo mun tashi makaranta daga biyu muna buhari lokaci, ya zai ce mai ka kaza kaza kaza matarsa kaza kaza kaza kaza za ta ce ku taho da ita ku zo ku samu a gida matsaloli ba kowace fatawa ake amsa ta a cikin lasu ke ba a fada ma kowa ya ce a ba haka ake yi ba akwai abin da za a fada akwai abin da mai shi zai zo don sai ka bincike shi ka bincike ta sai kaga asalin magana mai yiwa fata wanda ka ba wancan ba shi za ka ba wannan ba don matsala akwai abin da ake ce ma fatawa fatawa daban nan kuma a je a ce hukumar shar'i daban fatawa tambaya aka yi ka ba da jawabi hukumar amu kuma daban an fahimta ko da yake za a fada ba daidai bane a fada yanzu mace ta zata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khuzi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf ba haka kai ba to ai tambaya ta je kai ko aka ba da aka ba da wannan fatuwa yanzu shi ka ce ma kowa khuzi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf eh akwai me to ka gani haka to in ba wani ba hikiman wannan aka samu ba sai a ta harbo matsaloli kaman bam a fadi wannan a fadi wannan sai a rikita lissafi a ya musu hazo a rasa ina mafita sai ya ɗauko ta suka zo da mota ta zo ta shirko da menene da menene na ce to ke baiwar Allah <laughs> asalin da yar abin nan ne in a sai na ce ya aka yi kaza da kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ta fashe da kuka ina tare da mijina barayi suka zo suka kashe shi gashi na zai na auri wannan yana wulakanta ne yana zaune tana zaune ina zaune na ce mai faru <laughs> ta ce malam sallah ne na je gida mu na kawo rago aka yanka Ni ke duba mishi yaran shi da uwarsa yanzu na bar gidan shi na koma unguwanmu yar fagiti na koma goma yarsa tana waje na in ba na musu kirki in na in ba na musu kirki za ta biyan ta je wajen malam tambaye shi ban yi kaza ban yi kaza ba nace ya aka yi sai ce eh an yi haka an yi haka an yi wace to me fa kaman <laughs> sai da aka gama nace to me kawo haka nace malam ba abinda ba na yi mishi wai so yake na ɗauki dukiya ta na danka a hannun shi a yi mana ka mutum ya saba kasuwanci yana da kudi wannan kisa ta fi shekara ashirin shi sa a yau ko dokar najeriya matsala ta wata shekara ashirin za a kira ko amma ta ya saba kasuwanci ya samu kudi sai ya je ga wata mai kudi ya je ya aure ta ba wai zai yadda da abubuwan da za ta yi sani ba a ta ɗauko kudin ta ba shi ce malam mu uku ne wajen shi ko mu biyu kamar su uku ne ma ko ni nake yin kaza gidanmu nake zuwa dauko abinci gidanmu nake zuwa kawo kaza kaza kaza kaza yana zaune aka tambaye shi yace eh haka nan ne tun ba zai da yake to ka ga ka ce Allah da kai yi lalace namiji ya rashin gaskiya ke nan sai ta ce malam ina zaune lafiya da mijina aka zo aka kashe shi na je na auri wannan gashi na wulakanta so yake wani ɗauka dukiya ta na bashi ba wai ne ta taimakawa gare mafarin magana ka ko eh. wani in ta ɗauko zakkan ko sadakan ta bashi zai gode wani kuma ta ɗauko ta bashi sai na ganin to me zai hana ta kawo kudin duk ta danka a hannun shi an fahimta to shi yasa aka ce a'a amma su Abdullahi dan Mas'ud wannan zai tafi amma ba kowa ne wannan matsalar za ta tafi ba a wurin قال أخبرنا الحكم ابن مبارك nace sai yanzu zaki tace wallahi malam ba zan koma ba wallahi malam ba zan koma ba to sai ka tilasta ai ba zai ba ne sai ga su ba ladabin makaranta ba ke maka sai ka kashe waya ba sai shi ya ji karatu ya kashe wayar sai ta sauka kan littafi komai yana bukatar ladabi ne in ba haka ba yadda za a yi abu a samu albarka ake wayar na abubuwa da kuke samun cikin sauki ba karamin aiki babu dai abin da za ku da kun same su cikin sauki shi yasa ba ku mai da han ba za ku san darajar su ba za ku san darajar su wallahi shekaru 60 da suka wuce wallahi zan tashi kofar gida gidanmu ni tafiya in je inda zai karatu in dawo don karanta um, kurtubi lahallari ashmawi izziya tafiyar da zan yi da ya fi nan zuwa kasuwar sabon garba wani yaron mu da nace nace kai kofar gidan mu zuwa waje kaza yace ai akai birge tufalo kullum haka zan tashi je da safi kan azhar in dawo sai alamis da juma'a kadai kuma da kafa zaka ina motoci ina mota kai da kudin da zaka so ka sai ko ko ka zaka sai sai ka je ka shiga mota haka da kafa za a je littafin ka a hannu eh vespa vespa akwai vespa kafarka ita ce vespa haka za a je har a dawo haka aka yi mu aka yi kurtubi lahallari ishmawi izziya sai wa'insu littafai kuma larabci haka muka yi ta yi har sa'an na aka je kuma wannan matsalar wannan rayuwar ta kare sannan aka samu kuma inda ya fi kusa ana zuwa قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا نخلا أبو طلحة يا cikin mutanen madina wanda suka fi kuɗi da gonakin dabino da menene da menene wa kana akwai wata gona da ake ce bayro ha aka ce rijiya ce aka ce gona ce gabashin kusa da masallacin manzo Allah manzo Allah yakan shiga cike sharuwa inda aka ce manzo Allah yakan shiga sharuwa yace masallaci ta san wajen akwai albarka ke yace wannan dukiya na fi son ta cikin dukiya na duka baki daya wa kanat mustaqbilat almasjid tana alqibla masallaci ko <coughs> ko tana kallon masallaci وكان يعني النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب مما إن فيها طيب منذ أننا شكات في شهر فقال أنس أنس أنس فلما أنزلت هذه الآية دعك سوكر دورنا الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به أليمه lan harfu نفي wa واستقبال لن تنالوا lan tanalu yace lan harfu wa akwai kuma la to sai aka ce falsafa lugawiya da lan da la wacce ce tafi nisa Lan ne tafi ne to ka gani ta fi korewa to amma farsawa suka ce ai in ka ce lan an gama la wannan ne su bakin na bude ne har abada eh, eh, eh ba su ce ba lan zama hashariya kenan ma su ce man marra an nafiya bilan mu'abbadan qawla hurdud siwahu fa'duda marra an nafiya bilan mu'abbadan qawla hurdud siwahu fa'duda an fahimta wani ibn al-qayyim ke da fara cikin yake cewa dallan dallan dalla wanne ne fi a ce ai lan shine listibar yace a in ka ce lan an gaba la bakin na bude har abada wanne ne fi sai ce bakin lan tanalu birra ba za ku taba samun alkhairi aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai in kun ciyar daga abin da kuke so ba daga abin da ba ku so ba wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar fa inna allaha bihi alim Allah madaukakin sarki yana sane da shi an fahimta kai kana son abu mai kyau amma in zaka baiwa Allah sai ka baiwa Allah mara kyau kuma baka son kai sakamako a baka mara kyau komai kai kana son mai kyau amma in za ka bai wa Allah ka sadaka kyauta mai da mini ne sai ka ɗauko mara kyau ka bayar tsoho wanda ya abin nan ka yi kokari ta amma wanda ya ɗauko tsohon riga ya bayar da wanda ya ɗauko sabuwa ya bayar wanne ne ya fi ƙarfin imani wanne ya bayar sabuwa shi lan tanalu lulbirra har abada ba za ku taɓa samun nagarta ko aljanna ba hatta tun tunfiqu mimma tuhibbuna har sai in kun ciyar daga abin da kuke so ran da imanin kai karfi ka kai nan zaka yi mamakin wannan aya wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bitawkid bihi alim Allah shi san abin da ya baka Allah shi san arziki wa ya baka arziki wa ya baka dukiyar to bai sani ba zaka zo ce ai ba hali ai bana ai ban a a, Allah yana sare da abin da ya baka kuma shi ya jarrabe ka shi yasa fa inna Allah bi alim Allah ya sani yasa karka bata maka kanka lokaci da yaudari kanka ce ai bana ba harka ai babu ai mai Allah ya san suna nan kuma shi ya baka kuma shi ya san abin da ya tanadan maka in kai alkhairi to da aka faɗi haka alim qala sai ce inna ahabba amwali ilayya bayruha tabbas dukiyar da nake mallaka duka dukiyar da na fito wannan gonar bayruha wanda ke da rijiya mai daɗi ruwan daɗi a ciki wa inna ha sadakatun arju birraha wa zukuraha inda na ba ita sadaka Allah ya ajiye min ladanta a wajen shi ta ga karfin imani fadda'aha ya rasulullahi haithu shi ita ya manzo Allah na bayar da ita ka inda ka gani wanda ka ga ya dace ka baka bashi an ji karfin imani ko? yanzu duk limamin duk malamin da ka fara maka gashi ga dukiya ta mota ko gida ko gona kai abin da za ka yi farko sai ya ne ce ya azu ce ya aji makansa da matashi da yanzu shi ma to manzo Allah ga abin da aka ce an bada wannan dukiyar sai manzo Allah ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bahrin bahrin aw bah zalika malun rabihun aw ra'ihun ai wannan dukiya ce da ta kawo riba mai yawa wa qad samitu ma qulta fi tabbas naji abinda ka faɗa tace ita ce dukiyar da ka fi so kuma ka bayar sadaka dan Allah kana neman lada wajen Allah gashi yau ma ta fita hannunka ta shigo hannun manzon Allah manzon Allah yayi abin da ya ga dama da ita wa inni ara an taj'alahu fil aqrabina ko eh me zai hana Hmm. a ah, ba su samu tarbiya ba ne tarbiya ce ta yi mana kaɗan tarbiya ce ta yi mana kaɗan ɗan aka samu ta me yasa ba za a iya ba kana son kudi ina son kudi yana son kudi tana son kudi mu duka muna son kudi yaushe za a ta zama lafiya hmm. mata ne ke kawo su kishi mata hudu karkashin bukata daya namiji daya ba dole a yi ta mai ba ina son kudi kana son kudi yana son kudi tana son kudi muna son kudi suna son kudi kowa kudin yake bautatawa ya za a yi imanin ka yi karfi ya za a yi imanin ka yi karfi amma ana ba da labari sai kana ganin to ai sai wannan sai sahabbai sai menene sai menene har sakkwato sai da aka yi muhammadu bello ba sarki musulmi ba ne ba duk ba filatanin sokoto ba karkashin shi yake ba aka zo za a dama masa fura ba nono ka tambale ta ce muhammadu bello ai babu nono ya ce ka tambale in babu nono a sha da ruwa in babu nono a sha da ruwa sai mai duk in ya ce a ji a ɗaya a kwato nono ba za a ɗaya a kawo ba amma suna gudun kar su taba abin da bai halatta ba muhammadu bello gina a cikin sakkwato makisa iri-iri ɗaya-ɗaya za ba ka labari za ka yi mamaki ana hajjar ana samu har yanzu ana so sai da kai ce baka gani ba ko baka san inda yake ba dan manzo Allah ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyamah la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaq mansura to amma kai kana cikin rayuwar da aka komai ya gurbace mai kuɗi yana son kuɗi mai mulki yana son kuɗi ɗan siyasa yana son kuɗi malami yana son kuɗi almajiri yana son kuɗi mace tana son kuɗi kowa yana son kuɗi to me zai hana kullum a yi ta tashin hankali me zai hana a yi ta tashin hankali in ka tabbatar da kai akan imani kake maganar ka wallahi tausaya musu zakati, wannan suna wahal da kansu suna bata ma kansu suna tara ma kansu wahala tausaya musu za ji amma ai satan kudin gwamnati suke yi taiman ka samu ba to da wanda ya sata da wanda ya je mika hannu ya ce a ɗan san mishi sammin sannan tarbiyyar ce aka rasa ta fashi ne kawo wannan mahalar amma ba aka ba wallahi wallahi kana gida mai kuɗi ko ɗan siyasa ko ɗan kasuwa zai zo ya nemi inda kake zaruratan dole dole amma yana inda ke ka shi gobe ka shi gobe a haka ne ya tsara <laughs> alaran ma ya aka yi amma sai in kana da karfin hali kuma za ka haƙura wallahi tallahi wannan kiyayen ba abin da zai rage ma a cikin arzikin da Allah rubanka ba manzo Allah ce wa sabbar yatasabbar yusabbiru allahu ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله babu da imani na sai karanta wayan abubuwa wanda ya karfin hali yana neman wadata wajen Allah Allah zai kyale shi ni na neman wadata wajen gwamna ko wajen min siyasa ko sarki ko yan kasuwa kai kana neman wadata wajen Allah ni da kai wa ke da dahi kai ke da dahi mana ni na ba ta lokaci na ke haka manzo Allah ya fada wa man yasta'atif yu'ifuhu Allah wanda ya kama kanshi Allah zai zai taimaka mishi yadda zai kuma ba abinda zai rasa cikin arzikin da Allah ya yi mishi wa man yastaghni yughnihi Allah ba haka bane ba to amma yanzu zaka samu tarbiyyar da imanin ka zata yi haske sai zai haske zai karfin da za a hango waɗannan abubuwa kala abu talha sai abu talha ce asalu ya rasulallah manzo Allah ce e na ji abin da ka faɗa amma wannan abin da kake gani wannan gona mai tsada din kusa da masallaci ka nemi dangin ka ka bara babu. sai ce tu zan yi faqa sama wa faqa sama hu abu talha fi qarabati bani ammi sai nemo ɗayan baffannin sai kawo su dangin su ya raba kai ka je kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza wayannan hakika kenan ta rayuwa to amma rayuwar ta zo ta zama yadda ana karatu ma manzon Allah ya ce Allah ya ce imanin baya ba shi da hasken da zai hararo abin sai ga ana yi ana tafiya gobe kuma koma gidan jiya kuma a fadi a tashi ba abin da zai kara maka sai mutu sai zubar da mutunci babu alhassi ala sadaka babin da yanzu na kwaɗaikarwa a ba da sadaka inda ya dace ƙala haɓarana muhammadu bin basharin ƙala haddasana mu'azu bin hishamin ƙala haddasana abi an ƙasa da an bin imran an imran bin husainin ƙala isi ma fasabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa amara na fiya bi sadakati wa nahana anil musla Allah sallallahu zai mana kutuba zai mu yi sallah eh, mu yi sadaka amma mu yi قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبا قال أخبرني عمرو بن مرة قال سميت خيثمة عن أبي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره ku guji wuta guji wuta ko da da tsagin dabino ne fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba in ba ka da abin da za ka bayar sadaka ɗin din kai alheri din to ka faɗi haulun ma'arufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatabawaha azab babu nahyi an sadaqati bi jami'i ma inda rajuli babin da ya zo na an ce an hana ka ka ɗauki dukiyar ka baki ɗaya ka je ka bayar ka zo ka zauna matarka tana kallon ka kana kallon ta ya za a yi ce ke haƙuri mana haƙuri ya za a ga abu ka ɗauka ka je ka wanda ka je ka ba su ba za su je su ci bane ba قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن عبد الرحمن ابن أبي لبا أن أبا لبابة أخبره أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال da ya yi laifi aka ja aka ja mishi da azmu'as da tubansa Allah ya karbi tubansa manzo Allah ya yarda da shi sai ce ya rasulullah inna min tawbati an ahjura dara qaumi wa usakinaka yace yana cikin tuban da zan yi zan fita unguwanmu da ƙauyenmu zan zo zauna wajenka wa an khali amin mali sadakatan lillahi wa lirasulihi dukiya ta kuma duk da nake mallaka tankin kwari suke zabon gari suke ko ina wani kasuwa duk dukiya na fita na zan ba fita na ba bayar sadaka ma Allah da manzarsa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yujzi anka as sulu duk wannan alkawarin da ka yi in aka cire ɗaya bisa uku na dukiyar aka bayar sauran dukiyar ka rike abinka ana fahimta? Eh? ya ya ga yasa yana baka a wannan matsalar daban ce a yi laifi ya yi kuma da aka yi mashi tuba ya ce yana cikin tuba da na yi قال أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي muna zaune wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ya zo da zinariya kaman girman kwai haka da ya samu a cikin wani yakin yaki yaki da ake yi qala ahmadu fi ba'd al-ma'adin wa huwa as-sawab fa qala da ya kawo wannan abin sai ce ya rasulullah khudha minni sadaqa ya manzo Allah gashi ka karba sadaka fa wallahi ma li malun ghayruha wallahi ba ni da wata dukiya sai wannan da kake gani kuma gashi na kawo sadaka fa’arada anu shi manzo Allah ya kau da kai kuma ja'ahu an rukunihin aisar shi ya sake zuwa nan kuma ya rasuwa Allah ya gashi wallahi ba da wata duki sai wannan amma na bayar saraka shi manzo Allah ya kau da kai shi hasuwa faƙala misla zarik kuma ja'ahu min bayin ya dai ya zo nan manzo Allah ya kau da kai ya zo nan manzo Allah ya kau da kai sau ra'ana sai ya fuskarci manzo Allah ya zo gaban manzo Allah ya tsaya faƙala misla zarika ya faɗi abinda ya faɗa ثم قال هاتها مغضبا sai manzo Allah ce kawo kawo ya fishi kawo ya karba sai gefa mishi abu fa hazafa biya hazfatan law asabahu la awja'ahu ya jefa mishi da ya sami shi da ya ji masa ciwo aw aqarahu thumma qala sa'annan sai manzo Allah ce ya'madu ahadukum ila malihi la yamliku ghayrahu fa yatasaddaqu bihi mutum ya je ya dauki dukiyar sa duk ba shi da baya mallaka komai sai ita ya ce ya ba da sadaka kun yaqudu yatakaffafu an-nas sannan yaje zauna yana roƙon mutane yana sa mutane ido yana roƙon mutane innamas sadaqatu an zahar gina ai sadaka da take tafi amfani alkhairi sadakan da ka bayar kana da abin da kake wadatuwa khudh na laka la hajata lana bihi dauki abin ka ba mu bukata fa akhadha rajulu malahu wa zahaba sai da shi duke sai ta za ta iya eh yaya za a iya eh me yasa ba za a iya ba me yake hana iyawa din eh to eh tsoron talauci da kuma me eh ainihin kuɗi fa dukiya ana nema ne don biyan bukata ba duk sa'an da kuɗi ya zamo ana nema ne don a tara yaushe zai ishe ka eh to da'iman kana cikin talauci kenan fa duk abin da ka tara kai talaka ne amma kana jin kana da kuɗi ba ka da kuɗi talaka ne kai saboda tarawa in, ai ba zai ishe ka ba in tarawa ne yaushe za ka cika masallacin nan da kuɗi eh ba ran da za ka wadatu to amma in ana neman kuɗi ne don biyan bukata a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma wani zo sai a taimaka ma za ka iya yin wa'in abubuwa duka baki قال أبو محمد كان مالك يقول to akan wannan sai imam malik yace idza ja'ala ar-rajulu malahu fil masakini ya tasaddaku bi thuluthi maliki, in ya yace dukiya ta na barwa duk kenai sai aka shi a kasa uku a dauki daya a su sauran a bar mashi dukiyar shi imamu malik ke ne babu ar-rajulu yatasaddaqu bi jami'i ma indahu mutum ya tattara duk abin da ke mallaka ya ce ya bayar sadaka da ke hukunci قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال يتي سمعت عمر قال يتي ناجي عمر يتي dama sayyidina umar ai ba wanda yake fama da da shi kamar sayyidina abubakar ya me me sayyidina abubakar yayi me nayi ya za a yi in sun zama ni na fi da yawa Ka al'amura na rasuɗu za a isan lalace nan? Annata Sadaka. Ya ce yanzu Allah ya umarce mu ya ce mu yi sadaka. Ku wafa kazalika malam indi. Sai dace ina da da aka kawo ina da wani kuɗi tare da ni ko aka kawo su daga ina ne daga ina ne daga dukiya da yi. Fakoltu yana da kuɗi a hannuna, akwai kuɗi kasa Sai nace yau zan nuna ma Abubakar na tsaye iyakacin shi. اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يوم زرق أبو بكر ba mu taba shiga cikin fage na abin na tsere masa ba yau insha Allah zan tsere ba. bukata ta zo akwai kudi kasa ba shi kenan ba qala faji'tu bi nisfi mali yace sai na dauki rabin dukiya ta na kawo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma abtaita li ahlika me ka bar ma iyalanka matanka da yanka me ka bar musu manzon Allah haka yanda yake kulawa da iyalanka me ka bar ma iyalanka matanka tana gida tana ƴaƴanka me ka bar musu qultu mislahu ce rabin wannan na bar musu na kawo rabi karfin imani kenan yau zan yi abinda da karfin abubakar ba haka bane ba kala fa'ata abubakarin bi kulli ma inda abubakar da ya fi ya tattara duka ya ce aji kasuwan kurbi aji kasuwan kori aji kasuwan su duk inda kudin dar kudi yake a tattaro dukiyar tawa a kawo faƙala ya ababakarin ma ne li halika ya ɗauku dukiyar gidan duk ya kawo sai manzo ce me ka bar ma iyalanka قال أبقيت لهم wa ورسوله abinda na bar musu Allah da manzonsa sun fi wannan kudin fakultu sai na umar sai ga hajjar su ne abubakar na gaba fakultu la usabi kuka ila shay'in abadan bazan koma bazan koma yin jayayya da kai ba akan komai har abada duk inda muka yi tsayar sai ka tsallaka sai ka wuce ni eh ba son me a ba za ko wapa ba an ji sai na umar sai na abokar ku duk sa'an da aka yi sai ga sai sai na umar ya tabbatar da cewa sai na abubakar dattijo ne eh. da aka je wurin fatu abin nan sulhul biya. ita ayyu sulhin haza daidai ne wani irin su sai ce ilzam ya umar ilzam garzak ka san matsayinka manzon Allah ne manzon Allah ne ina mana haka eh ina ma na faɗar haka manzon Allah ne eh eh manzon Allah ne Allah zai sabar da shi eh <laughs> Allah ba zai sabar da shi manzon Allah ne fa Allah ya aiko shi abinda ya yi nan abinda Allah ya aiko shi yake eh sai sa ilzam garza ka san matsayinka wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babu fi zakatil fitri babin da yazo na zakan fitr kenan ko karamar sallah kenan ko duk sallah babba ce amma ba haushe sai ya dauki sallan azumi karamar sallah sallan dai ya babban sallah kuma shi ya san abin da ya sa ya faɗi haka kuma haka abin ya tafi alhajjul akbar ko a tuwaye ba ce as-salatul kubra ba alhajjul akbar azumi ma yana da girma lailatul qadr khairun min alf shahr azumi kwana 30 saboda ana layya yace karamar sallah da babban sallah ba ka da yadda za ka yi kace dan me dan me ba sabo aka yi ba ko mhm. قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو على, كل حر وعبد منذ الله يفرلك زكا في الدكي لو أزمي كنا إيه- سائي, ندبينو كو سائي نشعير أو أكن دكا باوا ذكر أو أنثى من المسلمين لم يجكو مجي دك مسلمين قيل لأبي محمد تقول به aka ce za ka faɗa kana za ka ɗauki wannan kai aiki da shi kala malikun kana ya kulu bihi ya ce imamu malik yana faɗa haka ni ka tambaye ni mai قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر قال ابن عمر فعد له الناس بمدين من بر يسمى تانيسك ديديتا مدي بيو نبر بارا من كاوس نقول قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن إياض بن عبد الله عن أبي سيدنا الغدري قال كنا نخرج زكاة الفطر iz kana fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fitar da zakatul fitri an kulli saririn wa kabirin ko mai ko babba ko karbi za a cire mishi hurrin wa mamlukin dane ko bawa sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min aqtin tufikira min فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة حاجة haka muke fitarwa har sai da mu'awiya ya madina zai wuce je aikin hajji aw mutamiran ko aikin umra fa qala sai ce inni ara muddaini min samra'i sham ya'dilu sa'an min tamri ina ganin muddi biyu na samra ash-sham wannan mai kimi daraja ne yayi muddi biyu yayi sa'i ɗaya na dabino fa akhadha an-nasu bi zalika sai wasu mutane suka ɗauki wannan fatarar suna aiki da ita kala abu Sayyidin amma ana abu sa'idin ce amma ni wala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu bazan zan gushe ba ina fitarwa kamar yadda na saba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala abu muhammadin ara sa'an min kulli shay'i abu muhammad yace ina ganin sa'i na komai shine daidai kala hadathana khalid ibn makhlad kala hadathana malikun عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان ساعا من طعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من زبيب أو ساعا من أقت قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نؤتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه طعام الأبنش ها؟ eh abinci mafi rinja mafi yanzu kasar kano menene abincin da aka fi amfani da shi shinkafa da masara su aka ce a galabi kutil baladi nan, ko abincin da ba abinda za yi la'akari da shi shinkafa masu hali ke cin shinkafa akwai inda dawa ake ci har yanzu da gero ba kawai ba cikin birni to ai tuwon dawa ya fi tuwon shinkafa ya fi tuwon masara tuwon dawa ya fi tuwon masara ba ba ku ci ne shi yasa ba ku ba ku ba ku gwada ku babu karahiyati an yakuna ar-rajulu 'ashara an haramta mutum ya zama ashar ashar wanda zai je duk inda ake sai da kaya yana biya yana karban tax yana karban tax yana cutar kamar yadda jahiliya lokacin maguzanci ake yi maguzanci kuma yana kai kan iya dawo amma lokacin jahiliya an san maguzanci ne amma lokacin turawa ba za a ce mishi maguzanci bane wayewa ne shi yasa ba ran da duniya za ta tabbata cikin matsalar tattalin arziki har abada har ana da kasa turawan kansu cikin wahalhalu suke na tattalin arziki saboda duk sa'an da ka takura ma bayan Allah sai Allah ya takura maka duk sa'an ka sauka ka masu suka ji sauki kai ma sai Allah ya kawo masu an fahimta قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس صاحب مكس din wanda yake tauye masu zuwa inda suka je a je a takura ma mutane ana karban haraji a cikin dukiyarsu kamar yadda jahiliya ake ba gairi ba saba in za ka lura za ka gani duk dukiyar kasa ba hannun hukuma take ba ba haka bane ba kowa yana ta fama ne wannan yayi kaza wannan ya sayar da kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza kuma aka ce sai sun ba da mm, mm, mm, haraji tax sa'annan za a tafiyar da al'amuran gwamnati dukiyar gwamnati kuma ya za ta yi sai a yi ta kwashewa ana boyewa ana azurta kai to shi kenan tun daga randa aka fara tseba dukiyar talakawa aka bar cikin wahala wallahi tun daga rannan kai da kwanciyar hankali har abada ka tara dukiyar duniyar nan kakaf ba za ka iya tara kwanciyar hankali ba babu kurra ko aiki kake ba ka yin yadda ya kamata kana so ka fara daga gobe aiki malamin makaranta ne ana fara shekara har a gama shekara bai fashin aji ko so ɗaya ba karfe kafin shiga aji minti biyar ko goma ina kofar aji kan ido na dalibai duk za su shiga har a gama haka to abin da ke haƙin kenan in kuma kan shiga sai ka karantar da su ba za ka je ka bata musu lokaci ba ne kana yi kana kana nuna cewa kai wani ne kai wani ne a so ake ka koya musu su iya in ka koya musu za su kuma iya kuma za su ci jarrabawa sai da aka wayi gari duk ɗaliban da muke karanta da su duk suna nan rayu suna nan sun zama yin malai suka ce wallahi malam a fadi fefar kowa ya ci sauki da a ce an fadi fefar ka abin kunya ne bangon da muke ciki garu na ce wallahi da suna fahimta da sun fahimci abin da kai karantarwa wai abin kunya ne a ce an fadi wannan fefar kuma ba wanda ya taba faduwa mana an gina an gina jami'a sai don a ta kada yayan mutane an gina jami'a ne don zo nuna nuna ni na isa na iya in ka iya kamar wani ya iya ka koya masa ya iya wannan zai koya ma wannan iya wannan ya koya ma iya shi kenan ana tafiya da tafiya kwara bi sai ka kasuwan kurmi sai ka ana kera komai a Kano a Najeriya amma ana wahal da mutane ana wulakanta su wallahi albashinka Allah ba zai sa maka albarka ba cikin albashin muka komai aka aurar da ɗaya aka yi komai a cikin albashin wallahi amma ai yana samun kaza ai ana samun kaza ka gwada ka gani yadda Allah zai sama za ka yi mamaki a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki sai ai shekara ba zan taba fashin aji a zo a amma za a yi karfe tara shekara da rabi za ka zo ko baka zo ba ma yara su gaji yara su yi menene da menene قال أبو ni a sharan. aikin da kake yi ka yi tsakaninka da Allah aka ce ka ji tsoron Allah ba ka ji tsoron mai wanda ba ka aiki ba ba ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah aikin ofis ne karantarwa ne menene da menene wanda ya bani aikin fa Allah nake ba shi zai min Allah nake Allah abinda Allah yake me Allah yake me shari'a ta ce nayi shi za ka yi wallahi in albashin ka kwandala ne za ga abinda Allah zai ma aji amma aje a bata lokaci ana zaune wallahi in miliyan 30 in miliyan 100 ne albashinka wallahi kullun talakai ba zai ba amsu yadda suka zo din haka za su tafi sirrin da ke cikin wannan matsala shine lokacin da ka kiyaye haƙƙin Allah ka neman ma iyalanka halar sai Allah ya hore maka al'amura da yawa inda inda wani zai kashe naira dubu tukun bukata ta biya ka zo naira ɗari wallahi sai bukata ka ta biya a wajen wa'anda suke tara dukiya haramun in matarsa ta tashi za ta je kasuwa kuɗi take cika tana shiga kasuwa ba za ta ga abubuwa masu sauki ba shi masu tsada da an shigo gida yaro na zazzabi in dukiyar ku halar je ah, a sami sabara mana a sami shayi a ne shi ke nan kalla, asar ya warware yana tafiya amma a ah, kaza kaza a kai shi firami, ah, a kai shi waje wannan dukiyar sai an kashe a cikin tashin hankali kullum kana samun bacin rai kenan Allah ba zai sauwake maka al'amura ba sai ga al'amura da ke zuwa duk masu wahala ne har su zo su fi karfin dukiyar da kake mallaka amma ka tara halal ka gani in kai ɗan kasuwa ne ka tara halal ka gani in kai malamin makaranta ne ko menene da menene ko ma'aikacin gwamnati ba ruwanka da gwamnati kai ka ke ofis ba amma kana kallon wannan takardun mutane ne in aka gama aka ba su yau sun huta ke an huta shi su kenan amma ya ce a dawo gobe wata sai ta je kauye su ta dawo wani sai ya je kauye su ya dawo ina kudin mota a yi mishi abin shi a bashi yau yau ya tafiya shi kenan ya gama ya huta an huta shi kenan za ka kai ma duk al'amarinka Allah yana suka maka albarka a ciki yana kama sauki a ciki Allah ma jina fi man adai wa fi na fi wa tawalla na fi tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la man walayta wa la yu'izzu man adayta rabbana wa wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin